وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na talata bakwai ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lafiya. daga wannan masallaci na Usman ibn Affan daga Banik Plaza cikin birnin Abuja yau insha Allah za mu darasi na bakwai kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar da yi yace jikinsu wasu daga cikinsu sukan saka safa wasu kuma suna barin Eh, sangalalinsu ma'ana mukan kalli wasu gurare da aka yi hani ba don muna so ba sai don muna aiki a wannan guren malam ina matsayin azuminmu azuminku yana nan amma dai kuna cinye ladan azuminku da yawa kuna yi masa rauni kuma ya danganta gwargwadon ikon da kuke da shi na ku rage kun kai Allah ya sani amma idan mutum ya buɗe ido ya ɗauka cewa tunda ba shi da ikon hanawa shi ma bari ya zage ya kalla to wannan kuma zai iya bayuwa zuwa ga kila ma kai azumin ka rasa lada da ka rinka yin iya kokarin ka wajen ganin ka kawar da kanka in kana iya kokari to Allah ya sani azumin ka ba shi da matsala insha Allah ya saka da ta gaba yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam Allah ya kara wa ilimi albarka amin yace tambaya na shine menene bambancin zakka da sadaka da kuma kyauta Qur'ani ya ambaci zakka da sadaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka ko asalin kalmar sadaka idan an faɗe ta zakka ake nufi wannan shine asali a larabcin alqur'ani duk inda ka ji an ce sadaka to zakka ake nufi amma a wasu lokutan wasu dalilai da wasu alamomi sukan nuna cewa ba zakka farilla ake nufi ba ma'ana zakka da ma'anar sadaka ko kyauta kamar yadda muke faɗa an gane ko ubangiji subhanahu ta'ala ce in sadaka sadaqati بني ما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم صدقات أنا أنا نفهم زكاة وهو الذي يتقب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات صدقات أنا نفهم زكاة خذ من أموالهم صدقة تقشرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صدقة أنا نفهم زكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها أنا نفهم زكاة an gane ko da asalin sadaka ma'anarta shine ne zakka musamman idan an hada ta da maganar sallah wannan ko shakka babu zakka ake nufi ta farilla amma laraba wani lokaci sukan ce sadaka suna nufin ba zakka farilla ba suna nufin kyauta wannan ita ce ka'ida da ka lura ya kamata ka yi lokacin da aka ce sadaka sai ka lura wata iriyar sadaka ce shin ta wajibi ce ko kuma ta ta ta ta ta ta nafila ce ma'ana kyauta ce an gane ko kamar a cikin faɗin ɗan uwan annabi Yusuf ya ya ayyuhal azizu maskana wa ahlana durru وجئنا ببداية مزجة فأوف لنا الخيل وتصدق علينا فجنن با قد با زكاة suke nufi ba ka kyautata mana kai mana kyautayi inna Allah yajzi almutasaddiqin Allah yana saka wa masu kyautayi da dai zakka tana zuwa da ma'anar zakka kuma tana zuwa da ma'anar sadaka kamar yadda ita ma kuma sadaka tana haka mai takarda ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ji kan iyaye amin sai ce malam in mutum zai yi aikin haji a shawwal ko zulqa'ada ya za a yi da tsayuwan arfa ajiya mun yi magana ko hmm. tsayuwan arfa ɗaya ne kuma a ranar tara ga watan zulhajji ake yi da ake nufin ka yi aikin haji a zulqa'ada shawwal ana nufin ka ɗauko tafiyar aikin hajjin da harma tun daga wannan watan har ka kawo wannan lokacin mun faɗa kamar wancan lokaci tafiyar ƙafa ce da haka mutum zai iya fara tafiyarsa tun daga wannan lokaci da niyyar aikin hajji har ya je maka har ya yi umararsa illa idan mai kirani ne ya ci gaba da zama har lokacin yau mutar wuya ya zo kuma ya shiga cikin masu aikin hajji ko kuma ya umarasa ya tuba kayan sa ya ci gaba da rayuwa ta yau da kullum a matsayin mai tamattu'i ya jira kuma idan takwas ga watan zulhajji ta zo yau ya kenan sai kuma ya sake sa harami ya shiga cikin masu aikin hajji wannan shi ake nufi amma tsayuwar arfa ɗaya ce kuma aikin hajji baya yiwa sai da ita alhajju arafa takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya alaikum assalamu rahmatullah sai ce ina son ka saboda Allah to kai ma Allah ya kaunace ka dan zatin ka ya ce malam game da maganar wanda ya bar sallah idan ya kasance wasu daga cikin sallolin ne ya bari ba ko isha su ne ya bar su masu tarin yawa zai iya rama abin da yake tunanin su ne ya bari kamar yadda na ji wasu malaman suna cewa tare da dukkan girmamawa duk malamin da ya ce maka in an bar sallah da gangan da gangan za a rama to gaskiya ya tura kakan keken tsira da gangan idan da uzuri ka bar sallah uzurin nan ko mantuwa an gane ko ko kuma bacci ko kuma ka samu kanka a wani matsanancin halin da sallar ba za ta yi ba kana son ka yi amma ba za ta yi ba har lokacin ta ya wuce sanin ne wasu malamai suka ce daga baya in ka samu yanayi wannan uzurin ya wuce to za ka iya rama amma ba wani uzuri kana jin ana kiran sallar ka daɗa kafa ka kai zaman ka har lokacin sallar ya wuce ba ka yi ba kuma ka dawo ka yi kun haka ne mai amfanin cewa tana da lokaci na ba ta da lokaci kenan ya zama sai yadda ka ga dama ka yi ta wanda kuma ba haka ba ne ba da ka sallah ba a rama ta idan an batta da gangan domin in an rama ma ramuwar ba ta yi ba abinda mutum ya ya aikata babban laifi ya tubar wa Allah kuma ya yawaita sallolin nafila kamar yadda muka faɗa a amsa tambayoyi a jiya dogaro da ayoyin suratu maryam da kuma ah, abin nan suratu sahun an gane ko الذين هم عن صلاتهم sahu mai tambaya ta gaba ce Allah ya ƙara wa Malam lafiya amin Allah ya ƙare mu baki da me hukuncin wanda ya yi brush da safe ina kyauta zaton yana nufin da azumi amma bai ambaci azumin ba babu laifi ko da safe ko da rana ko da yamma mai azumi ya yi brush brush baya karya azumi ko da ake kaji ɗanɗanon makilin ɗin a bakinka ko da a ce ya wuce bisa ga kuskure duk azumin ka bai kare ba domin itace asuwaki ne ma'ana asuwaki na itace shi ma yana da ɗanɗano kuma a zamanin annabi manzo Allah yana asuwaki da itace sahabbai suna asuwaki da itace kuma duk suna azumi in ɗanɗanon itacen bai ɓata musu azumi ba to kuma ɗanɗanon burush arba zai ɓata maka azumi ba duk ɗanɗano ne kuma bai haramta ga mai azumi ya yi burush ba bal ma sunna ne to ga wani ya tambaya ce malam na ji ke faɗi suna ba sai na faɗi sunan ba malamin ɗan tatsi ne yana cewa wai watanni hudu kawai Allah ya faɗa a alƙur'ani wai kuma sauran watannin ko a hadisi babu inda aka faɗe su shin haka ne ƙarya ne القرآن أنفت وتن رمضان قرر ramadana رمضان الذي منزل فيه القرآن فكين da yake nufi yana nufin watanni hudu masu alfama su kuma ba sunansa aka faɗa ba sifarsu aka faɗa yanzu kamar in ce baƙa ce na kama sunan wani sifa ce don baki ya shiga to idan ina so in tantance da wani baki nake sai na cewa ne tanko idi metala ko ba haka ba ubangiji ta yi inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shaharan fi kitabillah yau makalakar samawati wal arda min ha arba'atun hurum akwai hudu masu alfarma to hudun nan masu alfarma in ka ce qur'ani kadai ka yadda da shi to qur'ani bai faɗi sunansu ba amma in ka yadda da hadisai to sunansu sun zo a hadisi shawwal yana ciki zulqa'da yana ciki zulhajj yana ciki sai kuma rajab shine manzo Allah yake salatun mutawaliyatun ko salatun sardun wa wahidun fardun uku a jere a ware yace nan hudun allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumadal ula da sha'ban jumadal saniya da sha'ban wanne kenan rajab Ko yanzu yace a hadisai ma sunansu ba su zo ba yanzu a cikin hadisai nawa na gaya muku shawwal ba nan muka karanta Alhaji ashhurun ma'lumat ba ba sahabbai ne suka fassara mana ashirin ma'lumat din shawwal da zulqa'da da zulhajj ba to ba ga sunan uku ba sannan sai manzo Allah yace na hudun kuma allazi baina jumada wa sha'ban tsakanin jumada da sha'ban yanzu sunan jumada bai zo ba sunan sha'ban bai zo ba to wanne ne na tsakanin su rajab shi ma sunansa bai zo ba ɗan ƙarya ce kawai shi yasa kullum abin da muke cewa in ya isa ya haifu ko ya zo mu haɗu amma yana magana ne a bayan fage ihu ne bayan hari duk ne gaskiya baya ƙin dubet, saboda dubet tun zamanin annabawa ita ce hanyar kura ƙarya da annabi Musa da Fir'auna aka samu turka-turka, da ne aka warware da debate albaina bainana wa bainaka kama la nukhlifuhu hunahan wala anta makanan suwa fatawalla fir'aun fa jama'a kaidahu thumma ata aka sai da fir'aun yazo aka gwabza dibet dan aka gane waye mai gaskiya waye mai ƙarya annabi ibrahim duk tirka da ya yi da mutanansa da dibet aka warware ta ubangiji ya ce wa hajjahu qaumu mutanensa sun ja da shi qala atu hajjuni billahi wa qad hada yace yanzu da ni kike jayayya akan Allah bayan ni ya shiryar da ni sannan sai Allah ya tattaro mana hujjojin annabi Ibrahim كذلك نري ابراهيم ma janna والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل حتى كفدا ارشيت الله يكي وتلك حجتنا اتيناها Ibrahim ala قومه wannan hujjojin mu kenan da muka taimaki Ibrahim da su akan mutanansa haka tarihin duniya duk lokacin da aka samu kirkatirka addini gidan ake zuwa ayi ka zo da hujjarka in zo da hujjata shine Allah yake da annabi ومن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم duk wanda bayan wannan tattaunawar da kai ta ilimi ya sake ja to a ƙarshe sai dai alatsi ne sai tofin alatsi ne to amma ka ce kana da gaskiya ka ce kai ka dogara da Qur'ani ka ce kai ne akan daidai ka ki ka fito fili kai wa'azi ai maka tambaya sai ka kulle ƴan mijiyanka a cikin studio ai muku hoto saboda zamanin social media dai sai ku saki shubuha ku ruɗa mutane inda gaske ne zo mu zo hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujja ku inda gaske ku haka Allah yake ku kaga a inda ya faɗi wannan maganar ai ba mai kufar tambaya kuma saboda ƴan kore ne ko sun san ya yi ƙarya ai ba za su tanka masa ba amma ganshin mu yanzu ba wani nazari haka kawai da ka iya abin da muka iya tunowa watannin musulunci nawa muka faɗa ta su gurji a hadisi a ba sai zo ce maka wai ko a hadisi ma Allah ya kyauta Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da mu haka wannan magana ba gaskiya ba ce ƙarya ne ita ta da ta gabe ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya amshi ayyukan malam Allah ya amshi ayyukan mu baki da ce tambaya ta ita ce a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuqifu min azabin alim ayat cikin suratul hajji innal ladina kafaru wa yasudduna 'anil masjidil harami wal masjidil harami ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه به الهادم بظلم نذقه من عذاب أليم وفي أكو كوي كرشان آية ومن يرد فيه بإلهاد بظلم وألا يأتي إن الذين كفروا للي وأن تتكافرتا ويصدون عن المسجد الحرام كما سكي حنا متاني سواء ديدي ديدي al'akifu fihi wal ba bako da ɗan gari yadda ɗan maka yake ji shi ɗan maka yake ji ka je aikin haji ko kuma zara ka bugi ƙirji garin ku ne domin garin na Allah ne dan bautar Allah Allah ya fara shi to shine sai Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadi duk mutumin da ya je wannan gari da nufin aikata laifi nuziqhu min azabil alim sai mun dandana masa kudarsa niyyar kawai ko bai aikata laifin ba niyyar kawai mutum ya tafi makka da niyyar zai yi yankan aljihu ko ko bai yanka ba laifi ya kama shi niyyar kawai to shine dan uwa yake tambaya shin wannan hukuncin a iya wancan lokacin ne ko har yanzu kuma har yanzu har da mazauna makka eh haka ne ba a iya wancan lokacin bane har yanzu ayat tana aiki kuma har garin makka har bakon makka duk ɗaya ne shi yasa Allah yake saba'an da annabi nasi sawa'an mun daidaita mutane akan wannan hukuncin ba bambanci ba ba ko ba dangare al'akifu fihi wal bad ba ko da dangare duk ɗaya ne shi yasa da yawa daga cikin sahabbai ɗan garin ne haifaffun garin ne amma suka kaura cewa garin suka ki zama a garin kamar Abdullahi dan Abbas da gidansa da gidan kakanninsa a Makka amma ya ki zama a Makka fafar aka ce saboda me yake garin da niyyar laifi ma zunubi ne ya zan zauna a cikin sa da aka ibn abbas ya fita ya koma qa'id a qa'id ya rayu har ya mutu in ka ganshi a makka kuma rayu zo ko hajji da ya gama zai fita kaga wanda suka san waye Allah suka san me abin da Allah yake nufi amma mu a Najeriya mace daga kauye ko daga birni namiji ko daga kauye ko daga birni sai ya tara kuɗi dan ya je Saudiya ya aikata laifi kai ta tabbata ma wasu daga cikin ɗan siyasar mu har sa'a matsafa suke ba su a je makka a yi zina don a zo a ci zaɓe a je maka a yi luwaɗi don a zo a ci zaɓe duk wanda yake wannan bai san Allah ba kuma bai san me yake rayuwa ba dan ka je ka yi luwaɗi kuma kana da tunanin zaka dawo Najeriya ma tukuna in a hanya kuma jirgin ya tuntsire da kai fa kuma ka cewa Allah ne kuma dan ka zama gwamna kai ne zai hana ka mutuwa ne idan ka mutu kuma power gwamnati tana nan tare da kai ba wani abu da za ka tsinana maka ko ka sani ko ka saba wala ko ka saba wala arzikin ka Allah ya ga ku maka idan ya rubuta za ka yi gwamna ke ka in ya rubuta ba za ka yi gwamna ba in ifritin aljani za ka zama wajen tsafi wallahi ba za ka yi ba za ka yi ba ka san waye Allah ba ne idan ya rubuta maka za ka yi gwamna sai ka da haƙuri lokacin yayi sai dan duba da 'yan tsafi suka rubuta daman a kaddarar ka baka sani ba za ka yi gwamna amma sai suka kawar da kai daga hanya sai kai ta sabanka kuma lokacin gwamna yai ka zama gwamna ko shugaban ƙasa. kai a tsammanin ka yanzu tsafi ne ya baka ba tsafi ne ya baka ba dama Allah ya rubuta za ka yi yanzu kana tsammanin duk wanda ya mulki in matsafar suna ba da mulki kana tsammanin in suka hau kujera za su sauka kada za su sauka ba ai duk ɗan adam yana son mulki idan kaga bai samu ba ba rabansa bane in kuma yana duk kuma wanda kaga ya sauka daga mulki ba daɗin rai ya sauke shi ba ba a sauka da daɗin rai shi yasa Allah ya ce kwata nake yi duk abin da kaji an ce an kwata daga hannun mutum yana so ya bayar ba so lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulk kaga ake yi za ka ni hattara idan Allah ya rubuta maka abu zai faru gare ka ba makawa zai faru ma kafa ba sa ba da mulki in suna bayarwa sai ka fara ba hamsin amma ka samu mutum yana ta tutiyar wai yana ba da mulki amma ja'iri ko mai unguwa bai taɓa yi ba ko mai unguwa bai taɓa yi ba inda gaske ne ubangiji ya ce am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yusil nas la in su suke da rabon ba da mulki wallahi ba za su baka ko nasilin gashi ba yanzu kwanakin baya na ga wani ja'iri wai shi wani wai wai wai yana da wuri yana wata barazana ai minista ta zama ya sani da yi zo gaba na ce saboda banza ne bai san kai ma banzan bazara ba ne shashen wasu ai saboda lalacewa al'umma ta kai wai matsafa suna fita social media mutum ka kalle shi abin tausayi wai yana bugar kirji wai shi zai yi kaza lalacewar mutane ta kai haka rashin sanin Allah kuma abin da zai baka mamaki galibin wanda matsafan nan suke fi yaudara fa da suke takamar su wayayyu ne yan boko ya je amerika ya je ingila ya je kaza yana da wayewa amma matsalar shi ne wayewar ilimin zamani ba ta isa in baka hada da addini ba ba gida za ka zama duk ka gama ya wasu yawon ka na duniya kana ganin kawaye wani wanda bai taba zama a teburin boko ba ya zo ya damfare ta ya ce maka ba za a ci mulki ba sai an yanka kura Shi ne kurar sai ne kurar za a yanka ta ya ce maka in ka zo wajensa kuɗi ba za ka ba shi amma saboda ya fi kawayo ya ce mu ba ma karɓa aji ma ake yi da wanda ya aje da wanda ya karɓa mai bambanci amma kai har kana jin wata karama ce wai shi baya karɓa aji ma ake yi ya kama maka tsawa kuma ka hau kyarma haba haba iska tana wanda mai kayan kara duk wanda bai yi sharar masallaci ba zai yi ta kasuwa wasu ma suka ce ta coci ma zai wanda ta kasuwa sannan ce wai sannan ne ne hukuncin taya mutum murna da baddi ta'awun ne ala ismi wal udwa taimaka wa barna ne Allah kuma ya ce wala ta'awadu ala ismi wal udwa kar ku taimaka wa junan ku akan barna in kaga mutum yana barna ba za ka iya hana shi ko ka kaya shi ka kaya shi a hankalce ba ma a addinance ba lafiyayyen hankalinka idan mutum shekarunsa suka ja murna ya kamata a yi kamu jaje jaje mana ka kusa mutuwa ba kai kuma murna wai ake taya ka kusa mutuwa ko inda na karfin nan baka san ina ba ko ba ka daga rajin me za ka je ka tara yanzu Allah murna za a yi maka ko jaje amma saboda tsabar talwa ya ce wai murna ta aje masa yanzu kwanakin nan na ga wani abu a social media gaske ne ko karya ne wai wani ya kashe wajen biliyan ɗaya wajen murna eh, haihuwarsa wan biliyan ya ɗauko wani mawaki wanda shi mawakin ne eh? ya'yansa ne ma ko ya kai wani wani mawaki mawakin kuma da kuɗi mai yawa ake da ya tasa Allah ya kiyaye ba kama suna duka dai ba a kiyaye takarda ta karshe mai takarda yake assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya yi wa iyayen malam da namu gafara amin da mu kuma ke daya yace inda nake aiki akan umarce mu da yin wannan salatin kamar haka wakila lakani ne shi ma aka ba mu mai ma'aikatar ko ya kawo salatin da yan adiriya ne suke yan tijaniya ma ba sa yi Sunan salatun tunajjina Allahu ma'ala salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha in jami'il ahwali wal afati wa taqbilana biha jami'al hajati wa tarfa'u lana biha indaka ala darajati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamati thumma nara maka hadati amma dai ba gaske bane dangane al langero kuma ba salatin annabi bane sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimi shi annabi ne. shi wannan salatin tunajjina din kamar yadda na faɗa kowace ɗarika za ka ga tana da ta manzo Allah kuma yana da nasa ya rage maka nawa za ka yi kaga salatul fatihi na yan tijjaniya ne yan kadiriya ba sa yin sa yanzu da za a zo taro da intijaniya da yan kadiriya da yan ba ruwan mu da ahlus sunna a ce salatul Fati wallahi intijaniya ne kadai za su yi ba ma yi yan yan kadiriya ma kuma ba sa yi yan ba kuma ba su san shi ba to haka da za a ce a yi talatin tunajjina to su kuma yan tijaniya ba za su ba ko a ce a yi jauhara wannan yan tijaniya ne za su kuma yan kadiriya ba za su yi ba kuma duk waɗannan salatan an kirkire su ne don a ai wani annabi kishiya mu kuma Allah bai tura mana duk mu waɗannan ba annabi Allah ya ce mu bi shi kuma ga wanda ya yi da haka ya kamata mai hattara salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine wanda shi annabin yayi sahabbansa suka yi ƴaƴansa suka yi matansa suka yi kuma shi ma ba dan kansa yayi ba Allah ne ya ce masa ga yadda za ka yi domin hadisin Sa'ad dan Bashir al-Ansari yace wata rana muna zaune a Madina sai ga annabi ya zo wucewa ta majalisar mu muka tashi muka gaishe shi to a lokacin ayat suratul ahzab ta sauka إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا لملائكته سنة وأنه ثلاثي يا da أن في إيماني في مصر ثلاثي تسلما Sa'adu ɗan Bashiru ya ce sai na tambayi annabi, na ce Allah ya ce ni maka sallama mun san yadda muke maka sallama muna zuwa mu ce assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Abul Qasim. To amma ya ce ni maka salati shi kuma ba mu san yadda zani ba, to ya zani suka ce sai annabi ya yi shuru alamar ane masa wahayi haske da sauran abokansa suka ce ka ganka ka jawo annabi aiki ka tsayar da shi suka ce to sai muka fahimci ashe shirin da ya wahayi ne Allah yake masa mm-hmm. bayan an gama masa wahayi sai ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Sallata ala Ibrahim ya karanta salati Ibrahim har karshe abin nufi salati ibrahimi shi kansa annabi ba shi ba Allah ne yake masa kayan da za a yi amma yanzu an zo bayan hijiran manzo Allah shi da Abdul Qadir da ake jingina dariƙar Qadiriyya zuwa gare shi a ƙarni na biyar fa aka yi shi ana sai da sahabbai suka rayu da shekara ɗari biyar suka bar duniya sannan shi ya zo a wannan shekara ɗari biyar ɗin duk ba a san ma ɗariƙar Qadiriyya ba bare salatanta shi ko shi na gaya mana shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin aka haife shi sai da aka yi shekara dubu da ɗari ɗaya ana salati kafin a zo kan biyu tijjani sai a zamaninsa bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗoriya sannan ya kawo salatin fati magana tambaya shine duk mutanen da suka rayu a shekarun baya ba su ma san salatin fati ba duk wata falala da za ka zo ka faɗa su ba su ma san shi ba bare su same ta kai wani kalubale da muka yi musu mahaifin shehu tijjani fa bai yi tijjaniya ba hmm. da sai da ya mutu shehu tijjani ya girma ya tijjaniya hmm. haka yanzu in ka ce ni ina da laifi dan ba na yi ko ni kafiri ne ko ni munkiri ne to shi mahaifinka da bai yi ba shi kuma ya da haka gaskiya ita ce in za a yi addini a koma tushen addini shi ne littafin Allah da sunnar manzo Allah duk abin da annabi da sahabbansa suka yi da sunan addini shi Allah ya yarda da shi addini duk abin da annabi da sahabbansa ba su san shi ba ba addini bane ba imamu malik ya ce tun bayan saukar ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addini Allah yake yace to tun daga wannan ranar kofar musulunci aka rufe ta ba shiga ba fita abin nufi duk abin da ba a rufe da shi ba to ba zai shiga ba duk kuma wanda aka rufe da shi to ba zai fita ba kaga salatul fati an rufe babu shi salatul tunajina an rufe babu shi jawharatul kamal an rufe babu ita domin duk ranar al-yawma akmaltu lakum dinakum babu amma salati ibrahimi yana ciki aka kulle da shi shine malik yake cewa malam ya kun zaka al-yawma dinan la yakunu al-yawma dinan duk abin da a wancan lokacin bai zama addini ba a yau ba zai zama addini ba kuma duk wanda ya zo da wani abu mai falala wanda annabi bai zo da shi ba kuma yake dagewa akan in an yi akwai falala to fa kamar tuhumar annabi yake yi ko dai yake annabi bai san abun ba shi yasa bai faɗa ba ko ya sani ya ɓoye shi kuma ya zo ya bayyana kowanne daga cikin waɗannan maganganu guda biyu fa girman laifin su ba kaɗan bane ba Allah ya sa mu gane a darasin mu na biya mun tike da karshen aya ta ɗari biyu da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul baqara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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني ادخلوا في السلم كافة وشكشك المسلم في باكي لا كلمة يا أيها الذين آمنوا أنا ما لم يسنا دمجنا بدازي وثم لما سكشي أنا نفهم مولينا ونن الأمر haka ita wannan ya ayyuhal ladina amanu makamanciyar irin ta ce wacce ta gabace ta Da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suke imani an wajabta muku azumi irin yadda aka wajabta wanda suka gabace ku kaga kenan da mu'minan wannan al'umma ake sai Allah ya sake kiran su kira na biyu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suke imani udkhulu fil ilmi tafa ku shiga musulunci baki dayan ku ko ku shiga musulunci baki ɗayansa da an fassara idan aka ce ku shiga musulunci baki ɗayan ku mana kada wani ya ragowa a wajen musulunci bai shiga ba domin shigar ita ce alkhairi rashin shigar kuma sharri ne ba kaɗan ba sannan idan aka ce ku shiga musulunci baki ɗayansa mana ku yi aiki da dukkan dokokin musulunci kan ku zaɓi wasu ku bar wasu kamar yadda wasu suke yi أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adab amma waɗansu malaman suka ce a'a wannan ya ayyuhal ladzina amatu tun ba irin ta baya bace ita wannan ta daban ce ana maganar muminan ahlul kitabi yahudi da nasara waɗanda sun yi imani da annabi amma kuma suna bauta wa Allah da shari'ar at-taura ba da shari'ar qur'ani ba sun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabin karshen zamani da saura ta faɗa amma kuma in sun tashi yin hukunci a dukkanin wani abu na ɗai tekun shari'a sai su ɗauko asaura to shine Allah ke a'a ban da raba kafa lallai yadda kuka yadda da Muhammadu a matsayin annabin ƙarshen zamani to kuma ku sani littafinsa shine littafin ƙarshe wanda za a bauta wa Allah da shi domin a cikin yahudawa akwai masu imani ba duka suka taru suka zama ɗaya ba shi ne allah maɗauki sarki ce laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layl wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusabihuna fil khairat wa ulaika min as-salihin haka cikin su akwai mu'minai waɗannan mu'minan su ne a wani lokaci suke tinja tinja suke raba kafa sun yarda da annabi Muhammadu annabin karshen zamani amma kuma suna yin aiki da ayoyin a taura to sai Allah yake a a a daina aiki da ayoyin a taura lalle ai aiki da ayoyin alkur'ani a yanzu domin lokacin a taura ta wuce ibnu kasir yace Kulu ta'ala anan Allah mai girma da buwaya yana faɗa ne amiran ibadahul na bihi yana mai umarta bayan ka mu'minai wanda suka yi imani da shi al musaddiqina bi rasulihi wanda suka gaskata manzansa ay ya'khudhu bi jami'i ural islam fi da dukkan igiyoyin musulunci wa shara'ihi da shari'o'insa wal amali bi jami'i awamirihi fi aiki da dukkan umarnin musulunci wa tarki jami'a dawajirihi su bar dukkanin hane-hanen musulunci mastafa'u min zalika gwargwadon ikonsu imam al-aufi ya rawaito daga abdullahi dan abbas da mujahid da tawus dukkaninsu game da wannan ayar suka ce kalmar asfilmu da Allah yake udkhulu fi silmi musulunci ake nufi bi ma'ana fil islami sannan malamai sukan ce ayar tana daga tana da sanadin sababin sauka kamar yadda ruwaya ta zo daga ikrima ikrima yake nazalat fi nafarin min man aslama min al-yahudi wa ghairihi ta sauka ne game da wasu jama'a na yahudawa da suka musulunta da wasu su ka abdullahi ibn salam irin su abdullahi dan salam wa sa'alaba da sa'alaba wa asad ibn ubayd da asad dan ubayd wa ba'ifatin da wasu kaso na yahudawa da suka musulunta ista'azanu rasulullah sun zo sun nemi Ibn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi an yasbitu cewa su ci gaba da girmama ranar asabar wanda girmama ranar asabar yana daga cikin abin da yahudawa suke yi a addinin su shine Allah yake wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin kuma yake wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يأجون في الصبت إذا تأتيهم wa يوم صبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا addinin Yahudawa ranar asabar tana da girma. ba wai Allah ne ya shakanta musu girmama ta ba su ne kawai suka kirkiri girmama ta din dan kankin kansu bisa ga wani theory nasu mara amfani mara tushe suka ce ai da Allah ya ya halitta duniya a kwana shida suka ce ya fara aikin ne daga ranar Lahadi ya kare a Juma'a sai ya huta a Asabar haka su ma sai suke hutun Asabar kuma suke bawa Asabar girma wai wannan abin da suke yi har bayan wasu daga cikin su sun musulunta shine suka zo suka roki manzo Allah kai mana izini mu mun saba da girmama ranar asabar ku ci gaba da girmama ta to shine Allah yake a udkhulu fi silmi kafa sannan wa ayyaqumu bit tawrati laylan kuma sun haddace wasu ayoyin at-taura idan za su yi sallar dare a madadin su rinka karanta ayoyin alqur'ani ayi musu izinin su rinka tilawa at-taura ba nan ma duk sai Allah ya hana shine fa amarahum Allah bi iqamati sha'a'il islami walisti galibiha amma a daha sai Allah madaukakin sarki ya umarce su lallai su ba da kulawa wajen kula da shari'o'in addinin musulunci su shagaltu da su ba waɗansu su ba zaka Allah subhanahu wataala ce ya yi lazina amri tuwo shi sun kafa ala ayyati hal ko da a ake wannan sababin saukar ya inganta ba amma dai kamar yadda mun sha faɗa al-ibratu bi umumi lafzi la bi sufi sabab dukkanin wani mai imani ya shiga karkashin wannan kira sawa'a na yahudawan ne ko na yau ne wanda ya taba addinin yahudanci ne ko wanda bai taba ba wanda ya taba na nasaranci ne ko wanda bai taba ba domin duk makana ɗaya ce ubangiji ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ubangiji ce wala tattabi'u khutuwati shaytani da dai kar ku bibi hanyoyin shaytan hanyoyin shedan su ne dukkanin waɗansu abubuwa da Allah ya hana A cikin aƙida ne ko cikin ibada ne ko cikin mu'amala ne wannan hanyoyin biye musu shine hanyoyin shedan kuma Allah yake kar a biye musu su ne hanyoyin shedan kuma yake kar a biye musu domin dukkanin wata bata da ka sani to shedan ne farkon wanda ya shata wa mutane ita haka hanyarsa ce shi ya kirkire ta idan ka bi ka bi hanyar shedan shine Allah ce kuma kar ku bi hanyoyin shedan kar bi dukkanin wani abin da shedan yake kiran ku zuwa gare shi daidai da faɗin Allah a ayoyin suratul nuri ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil ya ku waɗanda suka yi imani kar ku hanyoyin shedan ku sani duk wanda yake bin hanyar shedan to ya sani fa shi shedan yana umarni ne da mummunan aiki kuma yana umarni ne da abin ki laka wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ku sani shi shedan makiyin ku ne makiyayyarsa a bayyana take ba ma a koya ba domin tun ranar da Allah subhanahu wata'ala ya girmama annabi Adamu to tun daga wannan ranar shedan ya kudirce kiyayya game da Adamu da ƴaƴansa qala fa bima agawaitani la aqudanna lahum siratal yace tun da ka tabar da ni ka ta shi a kaina ni kuma ba zan kyale shi ba da shi da zuriyarsa sai na ga sai na batar da su la hatani kannahu wa zuriyatuhu illa qalila sai na ga bayan sa da shi da zuriyarsa kar sa ba ko ya take ba ubangiji yace inna ma yad'u hizbahu li yakunu min aqadi sa'id kar ku yake dan ku tashi zaman wuta afatattakhidunahu wa zuriyatuhu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lizzalimi na badala yanzu za ku rike shi da shi da ka ku danne in ji Allah alhalin su makiyanku ne sir da sauyi ga wanda ya zaɓi shaitan ya bar Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce fa in zalaltu fa in zalaltum min ba'di ma jaa جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله يقول فإن ظللتم إذن كما كوكا ظالي من بعد ما جاءتكم البينات باين هجوجي سن بينا غريكم فاعلموا في سني أن الله عزيز حكيم الله مبوعيني من هكماني معنى إذن متن يجد السياق ومسيح كبنتا ليسني فألا بذيك عليه شباب cewa Allah mabuwayi ne yana nufin in ya tashi kama mutum ba wanda yake iya hana shi wallahu azizun zuntiqab domin wannan kalmar ta aziz shi shine wanda ba a iya hana shi in zai yi abu saboda isassa da buwayarsa to Allah haka yake isassa da buwayarsa in ka saba masa ba wanda ya isa ya hana shi maka hukunci to da in Allah ya gaya mana ga daidai kuma ya umarce mu da mu daidai sai kuma muka fanɗare wa daidai bayan mun sani ko mu sani cewa hukunci zai biyo baya Allah madaukakin sarki ba zai kyale ba yana daga cikin hikimarsa kafin ya kama ka da zunubi sai ya gaya maka sai ya kafa maka hujja sai ya wayan maka da kai sai ya ilmantar da kai da wannan ne malamai suka ce jahilci a shari'a yana iya zamowa hujja da uzuri idan baka san abu ba sai kai to Allah baya kama ka tsakanin kai da shi an gane ko tsakanin bawa da Allah Allah baya hukunta bawa sai in bawa ya san abin da ya aikata laifi ne shi yasa yake wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula amma a dokoki na rayuwa ko jahilci ba uzuri bane ba an gane ko a dokoki na rayuwa jahilci ba uzuri ba ne amma a tsakanin bawa da mahalici jahilci yana iya zama uzuri kuma Allah yake fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum bayyinat idan kuka zame bayan hujja ta zo muku to Allah zai kama ku to kenan in kuka zame kuma kafin hujja fa mafhumin shine Allah ba zai kama ku ba sai Allah yake hal ينظرون illa. يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل أنا معنى تشيني ما domin hal harfu istifhamin ne harafi ne da ake amfani da shi don tambaya an gane ko to ita kuma tambaya a wajen larabawa iri biyu ko ma sama da haka akwai istifhamu takrir akwai istifhamu inkar akwai tambayar da ma'anarta shine ba haka bane an gane ko shin Allah ba ɗaya bane kaga amsa shine eh Allah ɗaya ne shin Allah bai ishi bawansa ba amsa shine eh Allah ya ishi bawansa to kaga tambayar ba ta neman sani bane ta tabbatarwa ce ko sannan akwai tambaya ta korewa abin nufi abin da aka faɗa ba hakan bane hal na ai ma na yanzu kan ba abin da ya rage wa duk wanda aka yi wa bayanin gaskiya bai bu ba face alkiyama ta zo ai masa hukunci domin da mun matakan haka suke na farko baka san gaskiya ba a sanar da kai na biyu in an sanar da kai kai aiki da ita na uku bayan ka aiki da ita kuma ka mutu ai masa hisabi to baka san gaskiya ba an sanar da kai ka aiki da ita ka ki kai to yanzu me ya rage na ukun shine hisabi kawai da ka Allah madaukakin sarki ce hal yanzuruna ai ma yanzuruna ba abin da ya rage musu suke jira illa an ya'tihum Allah fi zulalin min al fa face sai Allah ya zo musu a cikin inuwa ta gizagizai a madadin Allah ya ce ba abin da suke jira sai tashin alkiyama amma sai faɗi wasu abubuwa da za su faru a cikin tashin alkiyama ɗin wanda suna daɗa fito maka da sanin me ce tashin alkiyama da kuma me zai faru a cikin ta shi ne Allah yake ba abin da ya rage face sai Allah ya zo a cikin inuwa ta gizagizai to a nan da farko ayat tana tabbatar da cewa Allah zai zo tana isbatun sifatul maji'i tabbatarwa da Allah sifar zuwa an gane ko wanda zuwa sifa ce ta aiki kuma Allah zai yi ta dan ya ga dama kuma irin tasa ba irin ta kowa ba bisa ka'idar laisa ka mislihi shay amma qur'ani ya tabbatar da cewa Allah yana zuwa an gane ko wannan aya ɗaya ce daga cikin dalilai aya suratul fajr ubangiji yace wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yau idin bi jahannam ubangijin ka zai zo a wannan rana da mala'iku suna cikin sahu sahu a ranar ne za a zo da wutar jahannama to kaga kenan qur'ani ma ya tabbatar da cewa Allah yana zuwa ko ba haka ba sannan akwai makamanciyar wannan ayar a ƙarshen suratul an'ami hmm. hal yanzuruna illa an humul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik hmm. yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra shi yasa akidar ahli sunna wal jama'a Allah yana zuwa amma zuwa irin wanda ya dace da shi kamar yadda ya tabbata cikin hadisai Allah yana sakkowa sama ta daya sakkowa irin wacce ta dace da shi irin waɗannan maganganu imani ake sallamawa ake hankali bai isa ya nuna maka ga yadda ake yin su ba amma akwai waɗanda suke ganin su ba za su yarda da Allah ba sai in abin da Allah ya faɗa din ya dace da hankalinsu a tunani irin nasu ba su san cewa Allah sama yake da tunaninka ba tunani bai isa ya gano Allah ba tunani bai isa ya riski abin da Allah yake faɗa ba sai imani kawai na taba jin wani yana cewa to ku in kun ce Allah yana saukowa sama to wani lokacin Allah yake saukowa kuma ba mu sani ba a lokaci kai karshen dare ne Allah ya faɗi wannan ya ce a karshen dare abin da yake sai ce to wani daren ai dare ya bambanta daren Australia daren America daren Saudi Arabia daren Nigeria agogon GMT agogon Ghana wani agogon kai ka sani na ruwan mu mu dai kawai an ce Allah yana saukowa ko mun yarda mun yadda hakanin suna yin ƙoƙarin su yi mutun cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi a ce yana saukowa ba da zuwa da saukowa ba ɗaya ba ne Allah subhanahu wa ta'ala da zai zo duniya wannan wacce muke rayuwa a cikin ta don yin hisabi a ranar lahira ba saukowa ba ce saukowa ce وقال الذين كفروا لولا نزل علينا الملائكة وكان الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا waɗanda ba imani da lahira ba suka ce inda gaske ne mala'iku su zo da kansu su gaya mana saƙon ko ubangijin ya zo da kansa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce yau mai raunar mala'ikata la bushra yau idin lil mujrimin wa yaquluna hijran ma'dura a wani waje ce wa yau mace shakkaku sama'u bil gamani wa nuzila mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman al kafirin asira haka Allah subhanahu wa ta'ala zai zo duniya dan wa bayi hisabi abinda wannan yake nunawa a yanzu Allah baya cikin wannan duniyar tamu domin Qur'ani ya ce zai zo duk abin da kaji an ce zai zo da yana nan baya nan haka duk wanda zai ce maka wai Allah yana duniyar nan yana ko ina kuma da zatin ka ƙarya yake ya ƙarya ta zahirin Qur'ani Qur'ani ya ce sai ranar lahira ne Allah zai zo amma yanzu Allah baya cikin duniyar mu da zaki amma ilimin sa yana ko ina ikon sa yana ko ina ba inda zaka shiga sai wani abu bai ganka ba kuma ba inda zaka koye masa inda in ya so ya hukunta ka ba zai hukunta ka ba domin shi aikin aikinsa da kun fa ya kuli yake yi subhanahu wata'ala hmm. da haka Allah yake ba abin da rai rage musu ba ci zuwan Allah subhanahu wata'ala fi bulalin min al-ghamami a cikin inuwa ta gizagizai kalmar bulan jam'i ne na bulla bulla suka ce shine farin hadari yana da bambanci da gumma wanda shi kuma jam'insa shine gama an gane ko bulla farin hadari fari tas irin wanda ba shi yake ce masa holo ko hadarin kasa shi fari za ka shi tas shine mujahid ya ce ba a taɓa yin irin sama a duniya ba sau ɗaya aka yi shi ne lokacin da banu isra'ilawa suke cikin imuwa da Allah yake wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna salwa ba wannan lokacin ne Allah ya irin irinsa. amma babu irin sa yanzu sai ranar tashin alkiyama kuma wannan hadari daga zai kasance ubangiji kuma zai zo a ciki zuwan da ya dace da shi subhanahu wata'ala hmm. da haka malamai suka ce wannan ayar tana tabbatarwa da Allah sifatul maji sifa ce fi'iliya ikhtiyariya sannan wal mala'ikatu mala'iku ma za su zo to anan akwai tattaunawa ta ilimi tsakanin malamai wasu malaman suna cewa illa an yi atiyahumullah nan daban ta fuskar ma'ana ya cika amma wal mala'ikatu fi zulalin min al su mala'iku su ne za su zo a inuwar gizagizai ba Allah ba shi Allah zai zo amma mala'iku kuma za su zo a cikin inuwar gizagizai ne wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila Mala'ika su tambila. kaga anan ba maganar Allah iya mala'iku Allah zai zo amma mala'iku kuma in sun tashi zuwa su kuma za su zo a cikin inuwar gizagizai ne ibn kasir ce ya ani yawmal qiyama wannan duk abin da ake faɗa fa ana nufin a ranar tashin alkiyama ne li faslil ubangiji zai zo ne don rarrabe gaddama bain al-awwalin wal akhirin tsakanin mutanen farko da mutanen karshe ma'ana dan yin hisabi fa yujzi kullu amilin bi amali haka Allah zai saka wa duk mai aiki da irin ladan aikinsa ko sakamakon aikinsa in khairan fa khairun in kyakkyawa ne ai masa sakamako na alkhairi wa in sharran fa sharrun in aikin mummuna ne kuma ai masa mummunan sakamako Allah ya tsare mu ubangiji yace wa qubiyal amru wannan abin da ake gaya muku zai faru an gama lokaci kawai ake jira Ba kobiyar amru an gama ba fashi daidai da faɗin sa qudiyal amru ta fihi Abin da kuke neman fatawar fa an gama shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rufi atil aqlamu wa jaffati suhuf ubangiji tun kafin abubuwa su faru a duniya ya rubuta su kuma tuni alƙalamin rubutun ya an ɗaga shi daga kan takardar kuma tawadar ta bushe da haka ba canji tun ran gini tun ran amma waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi wa qudiyal amru kuma za a gama al'amarin wani al'amari ana nufin al'amarin tashin alkiyama za a gama hisabi za a gama ba da littattafai za a gama tsallake sirati za a gama ba wa ‘yan aljanna sakayyarsu na aljanna za a gama ba wa ‘yan wata sakayyarsu ta wuta kenan cewa za a gama a yanzu ba a gama ba amma za a gama to da dama duk abin da zai faru na lahira sai Allah ya ce an gama saboda ne saboda kamar an gama din ne lokaci kawai ake jira kuma wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da cewa alkiyama za ta faru domin komai nata ma an riga an gama shirya shi abin da kawai take jira shine lokaci da haka malamai suka ce ana yin amfani da fi'ili madi aikin da ya wuce a wajen aikin da zai zo nan gaba in ana da tabbacin zuwansa to ita ku alkiyama tabba zai babu shakka Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi kuma asdaqu min Allah haditha haka wa qudiya al-amru al-amri ya riga ya gama wa ila Allah turja'u al-umur kuma dukkan lamura za su koma ne zuwa ga Allah ko ga Allah ake mai da dukkanin al'amura sai Allah ya ce سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ألا يقول سل بني إسرائيل كتنبيه يا إنباوان الله شوى كتنبيه ba wai dan kana shakka ba a'a wasu malamai suka ce tambaye su dan ka kure su yana daga cikin usulubi na tattaunawa wani lokaci kakan tambayi abokin tattaunawarka ba dan kana neman amsa daga wajensa ba dan a cikin tambayar akwai kurewa shin Allah bai muku kaza ba ai yayi muku shin Allah bai muku kaza ba ai yayi muku to me yasa ba ku bi shi ba kaga dukkuya ce suka ce wannan salon ya yi kama da faɗin Allah salihun ayyuhun bi zalika ra'im tambaye su waye gwanin yin wannan abu shi ne Allah ya ce da manzo Allah tambayi Yahudawa banu Isra'il kenan Idan aka ce banu Isra'il ana nufin 'ya'yan annabi ko mutum goma sha biyun nan Yahuza da ‘yan uwansa sutara, tara ɗakin su guda, Yusuf da ɗan uwansa Bunyaminu ɗakin su guda, in ka haɗa su ne goma sha biyu. to duk kabilin yahudawa na duniya waɗannan su suka haife su duk wani bai yahudi a yau da zaka bi salsalarsa zaka ga ya tsare da gidan annabi yaqub to a yaren yahudanci yaren attaura idan aka ce isra daidai ke da alararci a ce abdu daidai ke mu a hausa mu ce bawa idan kuma aka ce il to daidai ke da a ce allah an gane ko to da in ba yahudi yana so ya ce bawan allah zai ce Isra'il daidai da balarabe ne ce Abdullahi annabi Yaqub cikin lakabin da ake kiransa da shi shine Abdullahi saboda yawan ibadarsa shine ƴaƴansa zuri'ar gidansa sai Allah yake ce da su banu Isra'il shine Allah yake kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu Isra'ilu shine annabi Yaqub dukkan wani abinci halal ne ga ƴaƴan annabi Yaqub sai dai abin da shi Yaqubin ya haramta wa kansa من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم ke. ذاك الله يكي da maza Allah sal bani Isra'il ka tambayi Yahudawa zuri'ar gidan Yaqubu kam atainahum min ayatin bayyina ayoyi mabayyana nawa muka ba su amma duk suka fantare mana suka kin imani da su Allah ya basu ayoyi da yawa a dunkule ma ya ba annabi Musa guda tara ya tafi musu da ita ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا ذاك النبي موسى يزود آيوي بدا ترى ألوك شي بدا لأن وطنن آيوي بدا ترى قرآن يا فتيس أوجه جي مبنبنتا malamai sukan kalace su daga cikin ayoyi daban-daban na alkur'ani daga ciki akwai ita sandar annabi Musa daga ciki akwai hannunsa da in ya sa aljihu ko a hammatarsa ya fito yake haske an gane ko kuma tilka bi yaminika ya Musa kala hiya a tawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra kala alkiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya tas'a kala khudha wa la سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جنانك تخرج بيضاء من غير سوء تأتي آية أخرى haka kaga kenan waccan ula ce wannan kuma ukura ga guda biyu a waje guda sannan Allah madaukakin sarki a cikin suratul a'raf ya ambaci wasu guda hudu a jere yace wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha wa ma nahnu laka bimu'minin fa arsalna alaihim tufana والجرادة والقملة والدفادئة والدم بيرما آيات مفصلات waɗannan ayoyi ne kowace cin gashin kanta take yi waɗannan ayoyi idan ka tattara wasu suka ce daga ciki akwai gajimare da aka yi musu lokacin da suke cikin tibu wa zallalna alaikum al-gamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa shi ma yana daga cikin aya yana daga ciki rayar da matacce da aka yi a gaban su shine wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi al-mauta fihi wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun ka waɗannan ayoyin duka sai Allah yake da manzo Allah tambaye su kam atainahum min ayatin bayyana. ayoyi ne muka ba su bayyanannu wanda kowace ɗaya ta isa ta zama hujja na fi imani da annabi Musa kuma su masa biyayya amma suka ki muka tara musu da yawa dan mu kama su da hujja da dalili da tarin yawa shine al-Imam Ibn Kathir yace hujjatun kafiya. ana nufin hujjoji na yankan shakku ala sidiqihi da nuna gaskiyar shi Annabi Musa shi ma a bihi cikin abin da zo musu da shi sai ce kayadihi kamar hannunsa wanda yake yin haske idan ya sa a aljihu ko a hamata ya fito da shi wa afahu kamar sandarsa wa falqil Bahari kamar tsaga teku da aka yi da su suka wuce wannan ma aya ce ta isa ta nuna musu annabi Musa annabin Allah ne domin in ba da izinin Allah ba teku ba zai rabe wa wani ba wa bihil hajara da kuma lokacin da annabi Musa din ya dauki sandar saye da daki wani duke sai dutsen ya fashe yake ba su ruwa wa idza saqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar fanfajara min huknata ashrata aina haka dai waɗannan su ne ayoyin da Allah yake a tambaye su ayoyi nawa aka zo musu da su amma duk ba su imani ba eh. sai Allah ce wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda yake canja ni'imar Allah min ba'di ma ja'atu bayan ta zo masa a madadin yayi imani da ita sai kafirce mata da madadin ya karbe ta sai ki karbar ta da madadin ta zane masa sanadin shari'a sai ta zane masa sanadin dada fantarewa fa inna Allah shadidul iqab ya sani Allah mai tsananin hukuma ne ana Allah ba zai kyale shi ba malaman tafsiri sun tattauna game da me ake nufi da ni'imatallahi anan waɗansu sun ce ni'imatallahi su ne hujjojin da Allah yake bawa annabawa ma'ana mu'ujizozi kenan irin yadda ya ba annabi Musa amma bani Isra'ila wasu da ke imani da su an gane ko da haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce to duk wanda yayi haka to ni kuma bazan kyale shi ba wa man yashkuru ba'da zalika minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin kamar yadda yake alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وأما ودن سما لمن سكتي أبن دعك نكي دنئمة الله أنن شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يكي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون سنسن نئمر الله أما سكي مسلتا ana sun san manzo Allah amma suka ki yarda da shi allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب lokaci ya cin mana sai mu hakura mu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa alada abinda muke kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh